أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير شن أن مشركي ما ƙaryatawa da tashi bayan بس ba Allah da ya halitti sammai kuma ya halitti ƙasai kuma bai gaza a wurin halittar su ba duk da girman su da faɗinsu ba su ga yana da ikon tayar da matattu ba don yi musu hisabi da ba da sakamako haka ne tabbas shi mai iko ne akan raya su hakika shi maɗaukakin sarki yana da iko akan komai ba zai gaza raya matattu ba